yammaci ne na asabar 19 ga watan jumada al-akhira hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1435 daidai da 19 ga watan afrilu shekara ta 2014 wannan shine kaset na 11 daga cikin jerin gyar kasusuwan karishan karatun fiqh sirra wallafan babban malami al-ustad al-doktor zaid ibn abdul Zai, zaid Allah kisar rike ke saka da alkhairi kafin mu shiga cikin karatun akwai fatawa da wani ya rubuta a jiya yana tambaya game da hukuncin aikin banki to kafin amsa wannan magana ina so a san cewa tsakani da Allah irin waɗannan fatuwoyi waɗanda suke sun shafi matsaloli ne waɗanda suke ake ce ma albalwal amma wato matsala wata ke ta gama gari ta da matukar wuyan amsa ta a wajen mutum irina kawai dai abinda zan ce mai wannan fatawa shi ne? abinda malamai daga cikin malamanmu na ƙasar nan tun daga kan su malam bakar gumi zuwa su malam ja'far mahmud adam zuwa su malam albani allah ji kansu gaba daya daga irin abubuwan da muka saurara a bakin su shine fatawa game da aikin banki fatawa ce wadda ke nisbiya ba a sakin ta kai tsaye ya danganta ne ga waye zai yi menene kuma abin da zai yi ma'ana asali harka irin ta banki irin waɗannan na riba to asali mu'amala da su haramun ce amma mutane suna iya samun kansu a cikin kuncin da za su zama dole sai sun yi wannan mu'amala to wannan mu'amala kowa zai yi ta da gwargwadon larura shine shi shakhsiya game da aje kuɗi din ko aiki da banki ko makamancin haka ta haka wannan fatawa ba ta cewa kowa ya tafi ya je ya aikin banki ba kuma ta cewa wanda yake aikin banki dole ya ajiye ne mota sana'a ya danganta ne idan mutum yana cikin aikin banki ba kawai za a ce to ya bari saboda ba kyau ba a sai ya samu wani abu da zai yi a madadin wannan haka nan kuma za a ce kowa ya je ya aikin banki ba zaka ya danganta ne insha Allah mutum yana iya yi ne da gwargwadon larura sannan yana bari ne da gwargwadon larura idan yana da bukata zai iya yi bai samu wani aiki ba sai shi wanda zai rayu a kai amma dai ya sani cewa larura ce ta sa yake kwatankwacin mutumin da ke cin mushi a daji saboda bai samu abinci ba ina fata mun gane wannan Allah ya sa mu dace ba fatawa ta bace fatawar malamai ne wallahu ta'ala a'lam idan muka koma cikin wannan karatu na fiqh sirah muna ta dai tattaunawa game da fiqhun da aka fitar akan mas'ala ta fathu makka irin fiqhun da ke cikin wannan waqi'a mun gama jin abubuwan da shi malam Zaid ibn Abdul Karim al-Zaid ya fitar mun fara karantawa daga babban malami al-Imam Ibn Qayyim al-Jawziya daga cikin littafin sa na Zadul Ma'ad a cikin mujallabi na uku a inda yake mana bayani game da abubuwan da ya fitar na fiqhu da kuma qa'is daga fathu makka mun karanta wasu gabobi zamu tashi a shafi na 370 ko can gaba ta ƙasa inda malam ibn al-qayyim yake cewa wa hadha hukmu qutta'i tariq mana bayan da ya gama bayani akan cewa a hukuncin yanke alyanka alƙawari da saba alƙawari yana shafan waɗanda suka saba kai tsaye da waɗanda suka taimaka musu Da haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya ainihin kai wa maka farmaki tare da cewa waɗanda suka karya alƙawarin nan wasu ne daga cikin mutanen makka kamar yadda waɗanda suka ɗauki alƙawarin wasu ne daga cikin mutanen makka a madadin sauran haka waɗanda suka karya su ma wasu ne daga cikin mutanen makka suka karya a madadin sauran inda sauran ba su yi inkari ba haka wannan shine hukuncin barayi masu tara hanya sune qubba'ut tariq hukumu rid'ihim hukumu mubashirihim hukuncin wanda yake ainihin wato me yi musu kariya wanda yake kare musu ko yake nemo musu bayanai game da mutane ko yake leka musu asirin gidajen mutane hukuncin shi ɗaya ne da hukuncin wanda ya ɗauki bindiga aka tafi aikin wannan sata tare da shi da annal mubashira innama bashara al da bi quwwati saboda shi wannan da ke yin kai tsaye yana yi ne da ƙarfin sauran waɗanda suke taya shi yana amfani da bayanan da suke bashi da taimako da suke bashi na strategy da makamantansu da su yake amfani wajen kai waɗannan farmaki walaulahun ma wasala ila ma wasala da ba don su ba ba zai kai zuwa ga abin da ya kai na ainihin sanin yanayin yadda ya kamata ya operation din ba wa hadha huwa sawabu alladhi la shakka fi malam ibn qayyim yace wannan ita ce gaskiya wanda babu shakka game da ita wa huwa madhhabu ahmada kuma shine madhhabin imam ahmad wa malik wa abi hanifata wa ghairi sai yace faslun wa fiha har ila yau a cikin fatu makka akwai jawazu sulhi ahli al-harbi ala wadi al-qitali 10 sinin mun ji bayani game da halaccin yin sulhu tsakanin musulmai da kafirai cewa a daina yaki har tsawon shekara goma wa hal yajuzu fawqa zalika to shin yana iya halasta a tsakatar da har yaki tsakanin musulmai da kafirai ba wai dan kafirai sun yi imani ba dan wata maslaha ta rayuwa musulmai da kafirai su sa hannu yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa hannu shi da mutanen makka cewa a dakatar da yaki shekara goma shin ya halasta a dakatar da yaki kuma har sama da shekara goma malam ya ce sawabu ya juzu lilhajati wal maslahati rajiha abin da yake daidai shine ya halasta din idan akwai bukata da kuma ainihin maslaha wacce take an karkata zuwa gare ta za a yi shekara 20 30 hamsin da gurgurdan abinda shugabannin musulmi suka ga dacewa haka kama idza kana bil muslimina ba'af kama idan ya zama musulmai suna da rauni ne wa aduhum aqwa minhum abokan faɗan su abokan gaban su kafirai sun fi su ƙarfi to babu laifi su an shi wato hudna su an shi sifaya sulhu na fiye da shekara goma gwargwadon abin da zai ishe su sake shiri da haɗa karfin su don fuskantar kafirai wa fil maza da zada anil ashri maslahatu lil islam in suka ga cewa karkashin ƙulla wannan sulhu gafiya da abin da fi shekara goma akwai wato maslaha ga musulunci na fata mun gane wannan faslun mala yace wa fiha anna al-imama wa ghayruhu idza su'ida ma la yajuzu badluhu wannan yana nuna mana cewa kuma har ila yau idan aka tambayi shugaba ko wani shugaba game da wani abu da bai halasta ya bayar ba aula ya jibu ko kuma ba dole bane ya bayar fasakata an bazlihi sai ya shiru game da shi fasakata an bazlihi sai ya shiru game da fasakata an bazlihi lam yakun sukutuhu bazlan lahu sai yayi shiru game da bayar da shi bai ce komai ba to wannan baya nufin ainihin wato shirin shi ba shiru ne na yarda ba shirin da yayi baya nufin ya yarda ya ainihin ba da izini fa inna aba Sufiyana sa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama tajdid al-ahd kaga abu sufyan ya roƙi ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi game da cewa a sabunta wannan alƙawari fasakata rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai manzo Allah ya shiru bai ce mishi ikuwa ba walam yujibu bi shay'in bai amsa masa ba walam yakun bi hadha sukuti mu'ahidan lahu wannan shirin bai zama kenan manzo Allah ya yarda ba da shiru irin wannan da shugaba zai a wata kabiya wacce take bukatar magana ba ta daukan hukuncin as-sukutu ridan abinda ake cewa kin duk wata kadiya wata ke hasima wanda ake bukatun sai an yi magana game da saki ko kasuwanci ko ciniki ko alƙawari to shiru baya zama hukunci ga ita wasu ga malam shiru baya iya zama hukunci game da ita ina fata mun gane as-sukutu laysa hukman fil qadaya hasima ina fata mun fahimci wannan kaida ce a usul fiqi shiru game da saki in mace ta ce ba. kana nufin ka sake ni ne in kai wata magana kawai sai kai shiru ba za a ce a sukutu ridan bane game da kasuwanci ciniki yan tabawa da sauran dai abubuwan da ake bukatan aqad ake bukatan kulli tabbatacce da lafazi to shiru baya zama dalili akan cewa mutum ya yarda ina fata mun fahimci wannan ina aka ga dauko wannan shine shiru da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ba tare da ya kula Abu Sufyan ba faslun wa fiha anna rasulal kuffari la yuqtalu wannan kuma yana nuna mana cewa ba a kashe dan sakon kafirai fa inna abu sufyana kana mimman jara alaihi hukumun tiqad ahd kaga dai abu sufyana yana cikin waɗanda hukuncin yanke alƙawarin nan ya hau kansu walam yaqtulhu rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama id kana rasul qaumihi ilayhi amma manzo Allah bai kashe shi ba saboda yana matsayin dan sako ne na mutanen shi kafiran makka zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana san da yazo madina da nufin ya nemi maslahar sake gyara wannan alƙawari da manzo Allah ya ga dama ko shi kama shi kashi amma manzo Allah ba zai haka ba saboda baya kare alƙawari baya kuma cin zarafin ainihin ka'idoji na rayuwa shi shi yanzu wannan Abu Sufyana dan sako ne na waɗancan kafirai waɗanda sun riga sun karya alƙawari hukuncin karya alƙawarin yana kansu wannan alƙawarin ya riga ya kau wannan dakatar da harbi yaƙi tsakaninsu ya riga ya kau amma da haka ba a mishi komai ba babu wanda ya mishi koda zungurin fuskar shi ba wanda saboda ne saboda dan sako ne na wasu mutane a ka'idar musulunci ba a kashe dan sako ma'ana duk da kuke da gaba da wasu a cikin addini ko siyasa ko rayuwa idan suka turo wanda sako ko sakon na fada ne ba sako ne na neman sulhu ba ba a mishi komai a ƙa'idar musulunci ba za a da kai ba ba za a ci mutuncin shi ba za a bashi masauki a bashi abinci a tarbe shi a yi magana da shi ta lafiya lau sannan kuma a bashi ya tafi zuwa ga mutanen shi ina fatan mun fahimci wannan wannan shine ka'idar ainihin da musulunci ya shimfida game da yan sako wa fiha jawazu tabyit al-kuffari wa mughafadatuhum wannan yana ainihin wato nuna halaccin yima kafirai sammati da afka musu fi diyari a cikin garuruwansu idan kana qad balagathum dawa idan saƙon annabta ya riga ya kai musu idan saƙo bai kai musu ba shine bai halasta afka musu na ya kamata mu fahimci wannan amma mutanen maka saƙo ya riga ya kai musu sannan kuma su riga sun kare wani alƙawari yanzu kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai aika musu da saƙon cewa ga mu nan tafa ba amma idan aka je aka aukawa wasu mutanen wani gari ba tare da an kai musu sakon annabta ba ba tare da kuma an kira su zuwa ga annabta ba wannan auka wanda aka musu a kaida musulunci ne ba wata qadiya ta faru a zamanin sarki dan Umar Abdul Aziz mai ban sha'awa lokacin da sojojin musulunci na wannan zamani suka auka magarin Samira na ainihin wato kasar Bukhara kenan a yanzu yana cikin kasar Tajikistan wannan gari na Amin na Sarmakanda Amin ba Samira ba Sarmakanda suka auka ma wannan gari bayan sun gama da garuruwan da ke kusa da wajen sai kwamandojin yaƙi suka bai wa babban kwamandan shawara wani mai suna ba cewa kawai waɗannan a su kawai ai alharbu khudwa gari ne na kiristoci suna bautar su a cocin su shikenan sai ya musu sammaki kafin gari ya waye kawai sojin musulmi sama da dubu talatin sun cika garin wannan mutane suka tashi a firgice dole suka miƙa garin a hannun waɗannan sojoji a cikin su akwai wani saurayi wanda ya saba zuwa ƙasashen musulmi kasuwanci ashe ya san bayani game da wannan karatun inda nan ya hau dokinsa ya zabura a guje ya bar garin ya tafi ya je kai ƙara gun sarki Umar dan Abdulaziz cewa ga abin da sojojinka suka yi mana sun shiga garinmu ba tare da sun kira mu zuwa ga addini ba ba tare da sun ce mu kawo jizya muka ki ba sai Umar dan Abdulaziz ya rubuta wasiƙa cewa a tafi gari kaza wani gari da ya zama na musulmai kusa da garin a je a kai ma alƙalin musulunci da ke garin wannan ƙara ya je hukunci aka je a kai ma alƙalin wannan takarda ta ƙara ya taso ya garin Sarmakanda ya zo ya shiga ya kafa kotu aka kira wannan komanda aka kira mutane wakilan waɗannan kafirai aka ce kaiwa ne komanda kenan ka kira mutanen nan zuwa ga musulunci ce, to ai dan kai dai harbi ai dan zamba ne yi, dan zamba ne ai ai mun mamaye su ne kawai alƙali ce to wannan magana da kai ta nuna cewa kai ikirafi akan cewa baka kira su zuwa ga addinin musulunci ba dan haka ka saba wa ka'idar jihadin mu na musulmai da haka matsaya na alƙali ina umarnin ka da cewa da kai da ka gaba ɗaya ku fita daga garin nan wannan garin wannan fatuhu din bai yi ba ba a ci wannan garin ba ku fita ku koma waje ku yi sansanin ku sai kun kiraye su zuwa ga musulunci idan sun karba shikenan in ba su karba ba sannan sai ku dau mataki na gaba haka akai ko a wannan rana kafin rana ta fadi gaba ɗaya sojojin musulman nan da sojojinsu da matansu da yaransu da hawan hawansu duka haka suka fita garin nan jiki a sanyaye kuma alƙalin musulmi ne ce su fita garin kafire da ma to su ma kafiran garin sai abin ya ɗaure musu kai cewa waɗannan irin mutane ne waɗannan yaya bayan kun kwace gari wai wani daga cikin ku ne bai bada hukunci cewa wai garin bai kwaci ba saboda ko wai kun kare wata ka'ida to nan da nan su kuma sai jama'ar garin manyan su suka zauna suka yi shawara suka yi meeting kawai suka ce kai gaskiya mu zo mu alshi wannan addinin kai waɗannan mutane ba za mu samu mutane masu adalci irin su ba da ka cikin dare suka biyo musulman da ke wannan sansani na sojoji suka zo suka bayyana cewa ai gaba ɗaya sun musulunta mutanen garin shikenan al'amari ya zama babu wani kuma bukatar yaki a shahida anan shine yadda wato musulmai suke da adalci da kuma irin yadda suka hukunta kansu da kansu a lokacin da suka yi kuskure shi yasa babu abin da zai raye kasashe ya mai da su kasashe masu daɗi daɗi har ya zarce har bayan rayuwa sai musulunci wannan kuma shine kaidar ta faru nan, su mutanen maka wa'azi ya riga ya zo musu shine ma farko da wa'azi ya zo musu da ka ba su da wani sauran uzuri na cewa sai an je an musu wa'azi uzurin su kawai shine alƙawarin da ke tsakanin su da Annabi sallallahu alaihi wasallama kuma sun riga sun karya wannan uzurin da haka Allah sallallahu alaihi wasallama ya afka musu ba tare da ya turo dan sako ba kai ba tare da ma ya faɗa wa sahabban shi su kansu san da ke shiri cewa ga inda za a je ba ina fata mun gane wannan wa kad kana saraya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yubayyituna al-kuffara wa yughiruna alaihim bi idnihi ba'da an balagatuhum da'watuhum hakika haka rundunonin yakin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam sai kasance suna afkawa kafirai a lokacin da wa'azi ya riga ya kai ga waɗannan kafirai cewa an kira su zuwa ga musulunci an riga an fita daga Uhuda ta ainihin yi musu wa'azi wa fiha jawabu qatl al-jasusi wa in kana muslima malam ibnu qayyim yace cewa har ila yau za mu iya fahimta daga yakin fatuhu makka cewa ya halasta a kashe ɗan leƙen asiri shi ba ɗaya ne hukuncin shi da ɗan sako ba ɗan leƙen asiri jasus wanda aka turo shi shigo cikin mutane ya dinga da ɗaiɗayin bayanai yana kai ma wasu abokan su. to wannan koda musulmi ne aka kama shi za ya kashe shi da anna umar radiyallahu anhu sa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qatla hatib ibn abi balta saboda Umar ya roki manzon Allah ya bashi izini ya kashe Hatib dan Abi Balta'a lamma ba'atha uh, yukhbiru ahla makkata bil khabari yayin da ya aika wa da mutanen makka sako yana ba su labarin ga munan tafi walam yaqul rasulullahi sallallahu alaihi wasallama la tahila yahillu qatluhu innahu muslim manzon Allah bai ce Hatibu bai halasta a kashe shi ba saboda musulmi ne bal qala wa ma yudrika la alla Allah qad tala ala ahli Badri fa qala i'malu ma abinda kawai manzo Allah ya faɗa alayhi salatu wassalam shine waye gaya maka kai Umar ai Allah ya riga ya leka zakatan mutanen Badar yace su aikata abinda suka ga dama wato shi Hatibu ya saba shiga irin waɗannan haɗurran jama'a akwai hadisi da Imam Muslim ya fitar wanda wani yaron gidan shi bawa ne bararre a gidan shi je kai karan shigun annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin ba da labarin karan sai bawan yake cewa ya rasulullahi inna hatiban la yadkhulanna an-nara manzo Allah yake karabt innahu shahida al-hudaybiyata wal badr hadisi a cikin sahih muslim da ya kai kara ya riga ya fushi sai ce wallahi ya manzo Allah abinda hatibi yake mun babu abinda ya shiga wuta sai mutuwa manzo Allah ya kariya kake hatibi bai shiga wuta ba saboda ya je badar ya je hudibiya to wannan badar da hudibiyan sun zama mishi wani medal ne wani kariya wani ainihin himaya ne akan duk abin da zai saboda Allah madaukin sarki ya riga ya kalli mutanen badar da mutanen hudibiya waɗannan sahabbai Allah ya ya kalli tsarkin zuciyarsu da nagartar imaninsu da kyan aikinsu da kariyar da suka baiwa Annabi sallallahu alaihi wasallam da addinin musulunci a lokacin da yake da tsananin bukata zuwa ga wannan kariya suka ba shi wannan kariya sai Allah ya ce ya gafarta musu gaba daya kaga wannan falala ce gare shi da sauran mutanen Badar kamar yadda Nawawi ya fada mutanen Badar ɗan 300 ne da wasu kaɗan wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hankalin shi ya tashi kwarai yana addu'a yana cewa ya Allah in ka bari a kashe waɗannan taron jama'a to shikenan ba za a bauta maka kuma a duniya ba ya Allah ka taimake mu ka mana alƙawarin taimako ya Allah ka ba mu nasara ka mana alƙawarin nasara haka manzo Allah ya kwana sallah a Badar ya kwana bai yi bacci ba yana wannan addu'o'i har gari ya waye aka fara ainihin dauki ba rabi tsakanin shi da kafirai Allah cikin hikimar sa ya ba su nasara haka mutanen Hudaybiya sun zo ne ba da sunan yaki ba mutane ne sun taso da sunan Umara da haka babu wanda ya taho da makamai da sunan za a yaki amma da suka zo al'amari aka yi haka aka yi haka yanayi ya nuna kamar za a yi yaki manzo Allah ya san cewa tunda ba da shirin yaki suka fito ba dole sai an ƙara wato cajin moral din shi shi sa ce to a zo a yi mubaya'a cewa ba gudu ba ja da baya in dai an kashe Usman to sai an shiga maka ko da tsiya ko da arziki anan ba kawai suka canza niyyar daga Umara zuwa yaki haka suka dinga shiga layi suna gogoriyo suna tafa irin Salamatu dan Akwa aka ce sai da yayi mubaya'a nan hasu ya shiga sahu ya je ya ca da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce nayi maka mubaya akan kaza kaza kaza sai je ƙara bin layi eh da mutane suke ana bada sadaka ko yaje ya ƙara bullahi ya zo ya ƙara yi ya ƙare hasu uku da tsarkin zuciya suka yi wannan sai Allah ya kalli zuciyarsu ya saukar da ayoyi yace ya yi da su laqad radiyallahu anil mu'minina id yubayi'unaka tahta ash-shajara sai abin ya zama musu kambu zaka ji an ce ashabu bai'atir ridwan wato mazowa wannan bai'a wanda Allah ya yarda da ita mutum ɗaya ne aka ce ya ƙi wannan mubaya Shi ne wani munafiki mai suna jaddu ɗan qais shi kaɗai ne kuma gefe ce to ni dai ba da niyyar yaƙi na zuwa gaskiya ba zan iya ɗaukan abin da ba zan iya ba dan ma munafiki amma kowa sai da ya mubaya nan har Usman da baya wurin sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga hannun shi ya ce harihi yadu Usman da ka shi ma Usman ya daga cikin ashabu da ridwan bisa magana mafi inganci ina fata mu gane wannan to don haka sai ya zama musu wannan wani kambi ne na musamman ashe anan hana kashe shi da aka yi ba wai dan shi musulmi bane a dan shi wani musulmi ne na musamman fa ajaba bi annahu fihi mani'an min qatli manzo Allah ya bada amsa da cewa akwai abin da zai hana a kashe shi wa huwa shuhuduhu badaran shine zuwa badar da yi wa fil jawabi bi hadha katambihi ala jawabi qatl al-jasusi laysa lahu mithlu hadha al-mani' yace wannan na nuna cewa kamar akwai tambihi akwai fadakarwa game da halaccin kashe dan leken asiri wanda ba shi da irin wannan mani'i din wa hadha madhhabu malik malam ibn al-qayyim yace wannan shine madhhabin imam malik wa adul wajhayn fi madhhabi ahmada kuma ɗaya daga cikin fuskoki guda biyu a mazhabin imam ahmad ibn hanbal wa qala shafi'i wa abu hanifa la yuqtal shi ko shafi'i da abu hanifa suka ce ba a kashe shi wa huwa zahiru madhhabi ahmada kuma cewa ba a kashe shin shine zahirin madhhabin ahmad dan hanbali din wal fariqani bangarorin guda biyu waɗanda suke cewa a kashe da wanda suke cewa kar a kashe ya juna bi qissati hatib kowa daga cikin su wannan kisa ita ce hujjar shi wanda yace haramun ne a kashe dan leken asiri sai yace saboda manzo Allah ya ki bari a kashe hatib wanda yace ya halatta a kashe ɗan da kiyaye sai sai ci saboda manzo Allah ya ki bari a kashe Hatibu ne dan badari ne da ba badari bane da kashe shi zai kaga kowa a cikin magana ɗaya fitar da hujjarsa to kai malam ibnu qayyim ne magana ka sai ce was sahihu abin da yake ingantacce anna qatluhu raji'un ila ra'ayi imam wannan kashe shi ko kyale shi yana komawa ne zuwa ga ra'ayin shugaba na musulmai a wannan wurin da aka samu wannan matsala fa in ra'a fi qatlihi maslahata lil muslimina qatalahu in yaga akwai maslaha game da musulmai wajen kashe shi sai ya kashe shi wa in kana tibqahu aslaha istabqahu idan kuma yaga cewa barin shi yafi maslaha sai ya bar shi wallahu a'lam shi sa mun sha fadi anan cewa manhajin annabi sallallahu alaihi wasallam manhaji ne pragmatic wato wanda yake amali ana duba menene abin da ya cancanta a yi a daidai lokacin bayi da hukunce-hukunce wanda suke wato absolute ce kullum irin suke nan guda haka manzo Allah sai sama ya taba yafi ma wanda aka kama shi da laifin zina ya fi mishi hukunci manzo Allah sai sallama ya taba zartar da hukuncin mun ji nan manzo Allah sai sallama ya kyale khatibu amma duka ya ce a kashe wani da aka gan shi ire-iren wannan hukunce-hukuncen to kowaɗanne ya duba masalih ne na musulmai za ga da dama munafikai in suka manzo Allah ne sai ce a kyale su saboda sai ya ce kar a ce Muhammadu na kashe sahabban shi saboda su kafare na gefe suna da kallon waɗannan ne a matsayin bangaren musulmai su musulmai suka san cewa waɗannan kansa ne a cikin su kamar yadda irin wannan tawagar ta ƴan shi'a da ƴan ɗarika duk ganin sa ake a matsayin musulmai mu ne musulmai muka san cewa a cikin mu kawai waɗannan fitina ce bata gaza fitina waɗanda suke wajen musuluncin ba amma sauran na wajen musulunci suna ganin su a matsayin musulmai ne da za a ce kuma yanzu ga yan shi'a suna faɗa da musulmai a wani gari cewa za a yi musulmai da musulmai suna faɗa haka labari zai bayyana ko da haka irin wannan maslaha ta sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya kyale su sai ya rabu da su su ci gaba da abin da suke jiba irin bara da Abdullahi dan Salulu ya dinga wa Annabi sallallahu alaihi wasallama da irin baƙaƙen maganganu da ya dinga faɗa manzo Allah sallallahu alaihi A manzo Allah bai sa aka kashe shi ba ya rabu da shi sabai sun sha yunkurin a su kashe shi amma sai ya ce a kyale shi ya ce la in rajana ila madinati la yakhrujanna al-a'azzu min hal-azab wallahi in muka koma zamu zo kan kabiya tana nan anan gaba in an koma madina zamu ga waye masu girma yayi kaza yayi kaza wani irin bala'i ne ne ba dan shi ma shine wanda ya zama ya fi kowa zafin kai akan cewa sai an kashe shi dan shi na ciki shi saboda shi mu meye shi ya dinga zuga waɗannan yahudawa banu nadir banu kainuka akan sada kayan baya saboda da yana da hasada a ran shi cewa ana shirin nada shi shugaba madina musulunci ya bayyana sai zama shikenan idza jaa naharullahi badala naharu maqal al'amarin shi ya lalace daga nan shikenan sai mai da kai shi ne har ya mutu cikin fitina amma jibu ka'abul ashraf da yake bayahude ne a wajen musulunci tunda ya samu damar da yau manzo Allah wannan cin mutunci na waka da sauransu manzo Allah ya ce man yakfini wane ne zai wadatar mini game da al'amarin shi Muhammad dan Maslama ya ce ni ne ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da yazo da kai shi sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa mishi albarka kwana da kwanaki ko sallah baya zuwa cikin jami saboda ya dauki alƙawarin da ya kasa cika. sai da yaje ya shiga ya fita yayi makirci irin na sojoji yayi ƙarya yayi shirye-shiryen shi sannan ya samu ya kashe wannan kafiri zaka har yanzu wannan shine mazhabin addinin Annabi sallallahu alaihi wasallam shine manhajin salafiya shine manhajin ahlus sunna game da masail da qadaya amma wanda su dinga bijiro musulmai da haka kaga kenan ana da bukatan malami masu hangen nesa wanda suka gajiya suka ga yau suka san ilimin addini suka san tarihin musulunci suka san zamanin su wanda za su iya kallon waɗannan abubuwa su ba da fatawa wanda musulmai za su iya ainihin wato samun masla game da ita game da harkar siyasa ko tattali ko addini ko zamantakewa ko wani abu na rayuwa alal misali irin wannan siyasa da ake a kasashen musulmai ta demokradiya dan takara ba musulmi ba dan takara ba ba mutumin keke ba fasiki yanzu yana neman ƙuri'un musulmai ba za a je kawai a bada cewa a zabe shi ko ka a zabe shi ba dole ana buƙatar malamai za su darasci wada'in su duba menene aƙiba na al'amarin shi menene consequences na yiwuwar cin shi ko rashin cin shi idan ya ci ko bai ci ba me zai biyo baya sai su darasu waɗannan ƙabaya sai su ba mutane fatawa akan wannan kabiyar ya kamata kullum mu gane fatawa ba nasi bace da za a ce shikenan a dauke ta har abada kamar yadda za a dauki aya har abada a ce ita ce kawai hukuncin cewa shan giya haramun ne har abada wannan nasi ne kenan amma wata matsala da mutum zai bada fatawa zai ba da ita ne gwargwadon zamanin da yake rayuwa da irin abin da ya gani a zamanin babu mamaki idan zamani ya juya sunan abun ko yanayin shi ya juya ko irin amfanin shi ya canza dole fatawa ta canza ina fata mun gane wannan to wannan shi sa musulunci ke da bukata ga malamai ƙwararru ba malamai ƴan malaman islamiyya yan kuci kuma ba Allah ya sa mu dace wa fiha jawazu tajrid al-mar'ati kullaha wa takshifiha lil hajati wal maslahati al-amma haka wannan yana halaccin za a yi wa mace tumbur a cire mata kaya idan akwai bukata akwai maslaha fa inna aliyan wal miqdada qala lil ra'inati? da aliyu da miqdadu dan aswar suka ce wannan mata la tukhrijanna al kitaba wallahi sai kin fito da wannan wasiqa aula la nakshifannaki ko muke tumbur a nan wajen wa idza jara tajriduha li hajatiha ila zalika haytad'u ilaiha fatadriduha li maslahatil islam wal muslimina aula in ya zama ya halasta a ainihin mata tumbur saboda wata buƙatar ta da ita take kira zuwa gare ta to yi mata tumbur saboda maslahan musulunci ya fi cancanta ma'ana in zai yi likita ya mata tumbur saboda zai mata tiyata ko zai mata awo ko wani abu wannan maslaha ta ce ta kanta ko yin haka ga maslahan musulunci ya kama irin nan ya fi cancanta ina fata mun gane wannan shine abin da yake sai fita mana to wannan gaba ta gaba zamu tsallake ta saboda mun karanta irin ta a cikin littafin mala ya nakalto ta sai mu tsallaka ta can gaba da yace wa fiha annal kabiratal azimata mimma duna shirki kad tukaffaru bil hasanatil kabiratil mahiya kuma wannan na nuna mana cewa babban zinubi babban zinubi wanda bai kai shirka ba ana iya goge ma mutum shi da babban aikin lada kama waqa al jassu min hatibin mukaffaran bi shahudihi badar kamar yanda wannan leken asiri da ya taso daga Hatibu dan Abi Balta'a ya zama Allah ya kankare mai zunubin shi sakamakon shahadar da yaje ta Badar fa inna mashtamalat alayhi hadhihi hasanatu al'azimatu min al-maslaha kuma abin da ke cikin wannan babban lada na maslaha wa tadammanatu min mahabbati llahi laha wa ridahu biha da abin da ke cikin wannan zuwan shi badar na kaunar da Allah yake ma haka din da yadda da Allah yayi ga duk wanda ya ji ga badar wa farshihi biha da farin cikin da Allah yake yi da duk mutanen badar wa mubahatihi lil mala'ikati bi fa'iliha da kuma yadda Allah ya dinga yi wa mala'iku alfahari da cewa gashi nan ku duba ku ga yadda bayina suke yin aiki suka je badar danni a'zamu mashtamalat alaihi sayyi'atul jismi min al-mafsada wannan ya galabaici abin da ke cikin wato zuwa leƙen asirin can da ya yi na barna maslahar da ke cikin zuwan shi badar da amfani da ke cikin zuwan shi badar da karamar da ke cikin zuwan shi badar sun galabaici barnar da ke cikin leƙen asirin da yawan musulmai wata na tunin bugdillahi laha da abin da ke cikin haka na fushin da Allah yake da irin wannan ɗabi'a fagalabal aqwa alal ab'ati sai abu mafi ƙarfi, irin da mafi rauni fa azalahu sai ya kawar da shi wa tsala muqtadahu ya lalata abin da ke cikin sa wa hadhihi hikmatullahi fi sihhati wal marad ibn ibn qayyim zai fara mana irin magana ta ta likitoci ko sai ibn qayyim likita ne consultant ne tabibun ne nafsani kuma tabibun ne badani likita ne wanda yake psychiatric kuma mala'iku alfahari da cewa gashi nan ku duba ku ga yadda bayina suke yin aiki suka je badar danni a'zamu min mashtamalat alayhi sayyi'atu jism min al-mafsada wannan ya galabaici abin da ke cikin wato zuwa leken asirin can da yayi na barna maslahar da ke cikin zuwan shi badar da amfani da ke cikin zuwan shi badar da karamar da ke cikin zuwan shi badar sun galabaici barnar da ke cikin leken asirin da yawa musulmai wa tadammanatu min bughdillahi laha da abin da ke cikin haka na fushin da Allah yake da irin wannan dabi'a fagalabal aqwa alal ab'at sai ab mafi karfi irin da mafi rauni fa azalahu sai ya kawar da shi wa abtala muqtadahu ya lalata abin da ke cikin sa wa hadhihi hikmatullahi fi sihhati wal marad yanzu ibn ibn qayyim zai fara mana irin magana ta da likitoci so sai ibn qayyim likita ne consultant ne tabibun ne nafsani kuma tsabibun ne badani likita ne wanda yake psychiatric na kwakwalwa sannan likita ne na jiki kansa na nabawi kace to yanzu ya fara irin wannan maganganun ne waɗanda zaka ji ya fito da suran likita yace yanzu wannan shine hikima Allah game da cuta da lafiya annashi aini min alhasanati wasayiat wanda suke tasowa daga ayyukan kirki da ayyukan barna almujibaini li sihhatil qalbi wa maradi wanda ayyukan kirki suke jawo lafiyar zuciya ayyukan banza kuma suke dawo cutar zuciya dama haka ya fara kasa cuta a farkon tsibbin nabawi cewa akwai cutar jiki akwai ta zuciya cutar zuciya ita ce kafirci da riya da munafunci da shirka da ta kawo su da kuma cutukan jiki waɗanda aka sani to me ke dawo cutar zuciya shine munin aiki me ke kawo lafiyar zuciya shine kyan aiki naziru Naziru ta'ala fi sihhati wal maradi Allah kaini bil yace kuma haka abin yake game da hikima Allah wajen cututtukan da suke samun jiki wannan namu shine cewa fa innal aqwa minha taqhurul magluba ha ha fa innal aqwa minhuma yaqhurul magqharul magluba ko wanda yafi karfi a tsakanin lafiya din da cuta to yakan galabaici dayan wanda bai kai shi karfi ba wa yasiru al lahu sai hukunci ya tabbata gare shi hatta yadhhaba atharu al-ad'ati hatta asirin wannan mafi raunin ya tafi fa hikima hikmatuhu har kharqihi wa qada'i wannan ita ce hikima Allah game da halittun da ainihin kaddarorin shi wa tilka waccan kuma hikmatuhu fi shar'ihi wa amrihi ita ce hikimar sa game da shari'arsa da umarninsa wacce ta shafi zuciya ita ce hikimar shari'a da umarni wannan kuma ta shafi jiki irce ce eh, eh, hikima game da halitta da kaddara ma'ana jiki da zaka gani na dan adam babu wanda za a ce 100 bisa 100 lafiyar shi lau ko kuma 100 bisa 100 cutacce ne shi amma da lafiya da cuta suna jayayya da juna ne a jiki duk sanda lafiya ta galabe shi da sai a ganshi lafiya duk duk sanda cuta ta galabe shi lafiya sai a ganshi da cuta abin da yake shakin to haka da nagarta ta imani da salaha da barna ta kafirci da shirka da ainihin fasikanci suna jayayya game da zuciyar dan adam duk sanda ɗaya ta galabashi ɗaya sai a ganshi ya karkata zuwa ga salaha idan ta galabaita ko ya karkata zuwa ga fasadi idan ita ta galabaita ina fata mun fahimci wannan wannan kuma shine tsarin da Allah ya tsara rayuwa kuma shine tsarin da Allah ya tsara ƴan adam su rayu akai daga gurgurun shi za a yi musu sakamako da shi za su rayu da gurgurdan shi ainihin wato za su tsira ko su ta'i wa hadha kama annahu sabitun fi mahwi sayyiati wal hasanat to kaga wannan kamar yadda yake tabbataccen abu ne game da share zinubai da ladaddaki ta hanyar wato zinubai a share su da lada da kaulihi ta'ala saboda Allah yana faɗan innal hasanati yuzhibna sayyi'at ayyukan lada su suke tafiyar da munana a cikin suratul hud aya ta 14 wa qawlu ta'ala da kuma Allah yake cewa in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayi'atikum in za ku gujewa mugayen laifuka manya-manya waɗanda aka hana ku to za mu yafe muku ƙananan wato sayi'atinku muna na ayyukanku suratul nisa'i aya 31 wa qawluhu sallallahu alaihi wa sallama da manzo Allah kuma yake cewa wattabi as alhasana al ka bi bayan aikin barna da mai kyau sai ya share na barna wannan hadisi mala yace sahihun akhrajahu tirmidhi ingantaccen hadisi ne na tirmidhi a lamba hadisi na 1988 da imamu ahmad a mujalladi na biyar shafi na 153 da 158 da 228 da 230 da ainihin shida da Imam Darimi a cikin sunan din shi kenan mujalladi na biyu shafi na 323 min hadisi Abi Dharr wa Muawiyah ibn wa Mu'adh ibn Jabal an Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala aka ce manzon Allah ya ce ittaqillaha haythu ma kunta ya kai mutum ka ji tsoron Allah inda kake ko ina ne wattabi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha ka dinga biyo bayan mummuna aiki da kyakkyawa sai wannan kyakkyawan ya share mummuna wa khaliqin nasa bi khulqin hasan ka dinga ɗabi'antar mutane da ɗabi'u masu kyau to a sama sai ce fa huwa thabitun fi aksihi li qawlihi ta'ala kamar yadda kaji cewa wannan hukuncin ya tabbata cewa ayyukan lada suna share ayyukan barna to haka kuma ya tabbata game da aka san haka shine cewa ayyukan barna suna lalata ayyukan lada fa kama annal hasanat yudhibna fa kadhalika sayyi'at yubtilna al hasanat kamar yadda ayyukan lada suke share na barna haka kuma ayyukan barna suke bata na lada ina fata mun fahimci wannan ina aka samu wannan sai malai yace bi qauli ta'ala saboda Allah yace ya ayyuhal ladina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha ya ku wanda kai imani kar ku bata ayyukan ku na sadaka bil manni da buri aminan da gori go wal adha da kuma cutarwa a cikin suratul baqara aya ta 264 wa qawluhu da kuma Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun ya ku wanda imani kar ku dinga daga muryoyinku a saman murya Annabi sallallahu alaihi wasallama ko ku dinga jahartan shi da zance kuna daga murya kamar da kuke yi wa junanku in kun yi haka sai ayyukan ku su lalace ba tare da kun sani ba waɗannan ayoyi sai abu malam Umar mai tafsiri namu nan bashi ko ya kawo kansa shine zai musu dalla dalla ba tafsiri muke ba nan da ka zama fassara wa namurru alaiha marar kiram idan malam Umar ya zo sai a bishi bashi zai musu watsa watsa game da hukunce hukuncen da ke cikinsu da asbabun nuzuli da hadisan da ke fassara su da fawaidin da suke cikin su Allah ya taimake shi wa Aisha an Zaid ibn Arqam annahu lamma ba'a bil'ina malam yace da kuma magana Aisha radiyallahu anha game da Zaid dan Arqam lokacin da yayi ciniki bil'ina ciniki wanda yake bai halarta ba shine al-bai'u bil'ina innahu qad abtala jihadahu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama illa an yatuba tace aiko ya bata ladan jihadin shi da annabi sallallahu alaihi wasallama sai dai in ya tuba sabija ya aka yi ne malai a kasa a akhrajahu ad-darqutni a cikin sunan ɗinsa juz'i na biyu shafi na ɗari uku da goma sha ɗaya da Imam al a cikin sunan ɗin shi mujalladi na biyar shafi na ɗari uku da talatin an abi ishaqa an al-aliya anna imra'atan atat aisha tace wata mata ce ta zo gun sayyidatuna aisha radiyallahu anha fa sa'alatha ana abdin ba'athu min zaid ibn arqam ta tambayi aisha game da hukuncin bawa wanda ta siyar wa zaid dan arqam bi mi'atin nasi'a da ainihin wato kuɗi 800 kuma a ce dirhami 800 amma na jinkiri bayan za a biya ba bashi washtaratu minhu bi 600 naqdan sai kuma ta siya a shi da ainihin kuɗi kuɗi hannu 600 ma'ana a siyar maka da abu gashi nan a baka shi kuɗin ya zama bashi sai kuma a siya a gunka kuɗi hannu da ƙasa da haka A ayan kasuwa suna yin wannan ko idan ka je neman bashi sai a ce ba za a baka bashi ba sai dai ga atamfa nan ka dauka ka je ka siya ka dauki atamfa ka je ka yawo ta baka siya mun wanda zai siya ce to sai ka zo in siya haka nan in taimaka ma atamfa 2500 ce to 35 uku da 500 sai ya siya a gonka ya baka uku da 500 kuma ya biyo ka 2500 wannan ciniki ba kyau ko wannan ya riga cikin sifat na albayu bil ina sai wani sahabi ya shiga cikin kuncin bukata sai ya irin wannan cinikin da wata 'yar kasuwa gata ya tasiyar mishi ta siya a hannun shi sai kuma ita mata ta koma ta baiwa Aisha labari da Aisha ta ji wannan labari ta take cewa bi'isa mashtaraiki wa bi'isa ake. tir da wannan abu da kika siyar kuma tir da wannan abu da kika siya abligi zaidan shi ko zaidu ki bashi labari sahabi ne annahu qad abtala jihadahu ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam illa an yatuba cewa ya bata jihadin da ya da annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai in ya tuba ga irin wannan hukunci ba a faɗin shi da ka da haka aka dauke shi a matsayin dalili ana wa rijaluhu thiqatun wannan mazajen wannan isnadi amintattu ne wal aliyatu rawa anha zawjuha wa ibnuha wa huma imamani al aliya dinnan da mijinta da ɗanta duka sun riwaya daga gurinta manyan limamai ne na hadisi wa zakara ibn hibban fi ibn hibban ya ambace ta a cikin kitabu thiqat wa zaba ila hadithiha hadha thawri wa wal auza'i wa abu hanifa wa ashabu kuma da abu hanifa da mutanen shi su abu yusufa kenan da shi da su zufar da su muhammad ibn hasan shaybani haka ce ashabu su ake nufi da auza'i da kauri duka suna yin fatawa da wannan hadisin wa malikun wa ibn hanbal imam malik da ahmad dan hanbali wal hasan ibn salih da hasan dan salih wa naqala az-zailai fi nasb ar-rayati anna sahib at-tanqih jawada isnadu kuma zaila'i ya kwafo a cikin nasbur raya fi takhrij hadith al-hidayah cewa malam mai at-tanqih ya haz ya jawwada ya kifta isnadin wannan riwaya a shahid a ciki shine cewa dai ya bata aikin shi wa ka qaulihi sallallahu alaihi wasallama fil hadith alladhi rawahu al-bukhari fi sahihi hakanan ibnu qayyim yake cewa hakanan kamar maganar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin da Bukhari ya fitar a cikin sahih din shi cewa annabi ya faɗi man taraka salatal asri habita amaluhu wanda duk yayi watsi da sallar asar to aikin shi ya baci gabaki daya sallar asar kwaya daya jama'a akhrajahu al-bukhari a cikin mujalladi na biyu shafi na 126 fi mawaqiti sala a cikin littafin babukan da ke bayani akan ainihin wato lokutan sallah babu man taraka al-asla min hadisi buraidata ibn al-hasib na fata mun gane wannan ila ghairi zalika min an-nusus wal athari dallati ala tadafu ila hasanati wa sayyi'at mala yace da dai sauran wato nasoshi waɗanda suke nuna akwai wato jayayya akwai jazibiya tsakanin ayyukan kirki da na banza wa ibtali ba'dha ba'dan cewa kuma suna raunata junansu suna barnatar da junansu wa zahabi al qawiyyi minha bima dunahu cewa kuma wanda yafi karfi a cikin sa ya tafiyar da karfin na kasa da shi wa ala hadha mabna al mawazanati wal ihbab da aka wannan shine ma'aunin gwada abubuwa da kuma ainihin sheki abubuwa cewa abu kaza ba daidai bane ko daidai ne ma'ana in za mutum hukunci za yi mai hukunci da gwargwadon abin da ya rinjaya ne tsakankanin kirkin shi ko rashin kirkin shi haka in za a yi wasu al'umma hukunci haka in za a yi ma wani wata matsala hukunci komai dai hukuncin da za ka yi kana gwada menene ya galabaici ɗayan ma'ana ko jarabawa ne aka yi ai da wuya ya jarabawa ce ga wani ya ci ɗari bisa ɗari inda bayan jarabawa yara ba ko to idan mutum ya ci sittin ko hamsin ko saba'in sai a ce ya ci saboda al'ibratu shine da wannan al'aglab ba za a yi lura da abin da yake mafi karanci na 30 ko 25 da ya kasu ciwo da ka sai a ce ya ci wannan jarabawa a hukunta shi a matsayin najihi ina fata an fahimci wannan haka wajen musabaka ko yara da suke bada hadda a aji zaka ga ba wato ne ko ne yaro ya zama 100 bisa 100 ya haddace karatun daidai da daidai kake da yake ba ba maki ya mishi gyara ɗaya biyu uku madda ka za a hukunta matsayin ya haddace wannan shafin ko wannan izifin ko wannan ainihin sura saboda ana hukunci ne da al ina fata mun gane wannan to shine yake nufi da cewa wannan shine ma'auni na ainihin muwazana da hukunce hukunci wa bil jumla ibn al-qayyim yace a takeice ya jama'a fa qutul ihsani wa maradul ihsani mutasawilani karfin ihsani da cutar sako to suna nan suna suna kai wa junansu farmaki shine ma'anar mutasawilani ai da ni kowa na kai ma ɗayan farmaki wa mutahariba ne suna yakan juna ولهذا المرض مع هذه القوة حالة حالة تزايد wataramin idan الحلاك shi wannan cuta ta ainihin wato sabo tana samun wani yanayi na ƙarin ƙarfi da kuma tazayid ƙaruwa wa taramin da kuma ƙara rurucewa ilal halak ta halakar da mutum ma'ana kamar da hadisi yake faɗan cewa mutum zai dinga aikata barna ana ɗiga dattin zunubin a jikin zuciyar shi ana nan hatte baki kirin kaga shine tana ƙara ruruwa kenan barna a cikin zuciyar shi har ya waye gari gaba ɗaya ya zama barnaci har ya waye gari ya zama makaryaci ko fasiki ko mai wata barna wadda gwargwadon abin da yake na barna sai zama yanzu ne ne galabaici lafiyarsa barna da ainihin sabo wahalatun hifatin wata tanaqus akwai kuma yanayin da ta dinga raguwa tana ƙara ainihin wato barin jikin mutum wa hiya khairu halatin marid wannan shine yanayi mafi kyau ga mara lafiya ma'ana aga kullun yana responding to treatment me a aga jikin shi kullun yana ƙara rurucewa cutar tana ƙara galabaitar lafiyarsa ko idan ga kullum ana bashi magani cutar tana raguwa al'amarin shi yana gyaruwa to hali ne mai kyau za a ce a jiki yana sauki ma'ana a ce mutum ne ya samu wata cuta ya samu wani rashin lafiya wanda gashi nan ya rikirkice gaba daya amma a hankali sai yana responding ga treatment to wannan ita ce hala mafi kyau ga mara lafiya mara lafiyan nan na jiki ne ko na zuciya mara lafiyan zuciya daga kafirci ya musulunta sai ya zama a hankali kuma yana ainihin ƙara kusantan ayyukan alkhairi to alama ce akan cewa ya shiga hali mafi kyau wahalatu wuqufin wa taqabulin akwai kuma sanda ake samun daidaituwa da fuskantar juna ila an yaka hura aduhum al-akhar ayi cirko cirko tsakanin lafiya da rashin ta ko tsakanin imani da ainihin wato saƙo su yi cirko cirko har sai an samu yanayi wanda ɗayan zai galabaici ɗaya wa idza dakhala waqtul buhran wa hiya sa'atul munajaza yace idan ko aka shiga lokacin al-buhran al-buhran shine wato abinda a likitance ake ce ma koma su ma kenan ko gashi a ƙasa yace qala fil lisan wal atibba yusammuna tagayira alladhi yahdisu lil alim daf'atan wahida fil amrad al hadda buhran ma'aikatan lafiya likitoci suna kiran yanayin da mara lafiya ke samun shi na canzawa nan take canza a rasa kan shi gaba ɗaya suna ce mata buhran shine a fasarar zamani za a ce ya shiga koma wato ya shiga wata gaibu ba kenan to akwai kuma wannan yanayin ita ce lokaci na almunajaza na ainihin yin curko curko tsakanin ran shi da lafiyarsa tsakanin warakarsa da ainihin rasuwarsa ko makamanci haka to mara lafiya karu manta yana magana ka marasa lafiya iri biyu mara lafiyan cutar jiki ko mara lafiyan cutar zuciya yana samun kasha irin wannan halin shine yace fa hazzul qalbi ahadul hazzatayn ah, anan lokacin raban zuci to ɗaya ne daga cikin tsari guda biyu in salamatu wa in mal aɓab ko dai ya samu waraka zuciya samu waraka a lokacin da muke ya samu kanshi a hali na cirko cirko tsakanin aikin imani da kafirci ko fasikanci ko fajirci to a lokacin rabon da zuciya za ta samu ɗayan biyu ne kawai shine ko dai Allah ya taimake shi imanin ya galabaici barnar sai ya samu salama ya samu aminci wa immal aqab ko kuma ya samu halaka shine al aqab al halak ya karishin gaba daya ya zama ya lalace duka ya zama ainihin wato karna ta galabaci nagartar shi wa hadha al buhran yakunu waqta fi'l al wajibat allati tujibu ridar rabbi ta'ala wa maghfiratuhu wannan daidai lokacin da ake ainihin wato bayani na cewa mutum ya samu kanshi a koma game da imaninsa shine dare lokacin da zai samu kanshi a wajen aikin da ke wajabtar da samun yarda da gafara Allah aw tujibu saqatahu wa uqubatahu ko kuma yake wajabtar da fushi da uquba Allah wa fi du'a'in nabawi yazo a cikin addu'a ta Annabi sallallahu alaihi wasallama as'aluka mujibati rahmatik ya Allah ina roƙonka ka bani dama aikata abubuwa wanda suke tabbatar da rahmarka haka sama da yake cewa akhrajahu at-tirmidhi a lamba hadisi da 4791 wa ibn majah a lamba hadisi na 380 da ainihin hudu min hadisi Abdullahi ibn abi aufa wa fi sanadihi fa'id ibn abdurrahman akwai wani mutum mai suna fa'id dan abdurrahman isnadin wannan hadisi wa huwa mutum ne mai rauni wa akhrajahu al-hakim fi al-musadrak ya hakim ya fitar da shi a musadrak ɗinsa mujalladi na 1 shafi na 525 min hadith ibn mas'ud wa ya inganta wannan riwaya daga ibn mas'ud wa wafaqahu az-zahabi imam zahabi ya dace da shi akan wannan ingantawa a takaice yana hujja da shi ne akan ga annabi ma yana roƙon Allah ya bashi dama aikata ayyuka wanda za su sa ya samu rahama Wakala an an yau yawma idin sannan yayi magana game da talhatu dan ubaidillahi a wannan rana cewa aujaba talhatu Talhatu yayi aikin da zai wajabtan mishi ainihin wato aljanna wannan yana ishara zuwa ga hadisa ne ta yakin Uhud lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam aka ruwaito cewa ya saka sulke guda biyu a jikin jikin shi daka da yazo yunkura ya nike sai karafan da ke jikin sulkin suka takura ne ya kasa yunkura ya nike sai kai Talhatu dan Ubaidillah sai ya duka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hau gadan bayan shi ya miƙe da Annabi sallallahu alaihi wasallam har manzo Allah ya hau kan wannan dutsen manzo Allah ya ji dadin wannan abin Talhatu yayi sai ya ce aujaba Talhatu Talhatu yayi abin da zai kai shi aljanna su dan Ubaydillah kenan babban sahabi ɗaya daga cikin al ashratul mubashshir bil janna ɗaya daga cikin mutane takwas da suka fara shiga musulunci al-imam ibnu sa'd a cikin tabaqat ya ruwaito labarin shigar shi musulunci cewa sanda annabi ya fara wa'azi shi yana can a ƙasar Syria Sham ya tafi kasuwanci dan kasuwa ne babba sai wani mutum ya zo yana yawo a kasuwa yana tambaya akwai wani daga nan mutumin makka sai ce gane shi da Allah zo ina da wata magana da kai so koma gefe sai ce mishi kafin ka baro garin ku makka babu wani abu da ya faru mutumin boka ne irin bokayen nan da muka labari a jiya irin bokayen yahudawa din sai ce ni ban san wani abu da ya faru ba ce babu wani mutum mai suna Ahmad ce wani Ahmad kuma ce wani Ahmad dan Abdullahi dan kaza kaza kaza kaza wanda shine annabi karshe wannan watan da muke ciki shine watan bayyana samu matsayin shi na annabi yace bari in baka shawara idan ka je karka wasa da shiga wannan addini ka zama na gaba gaba addini yana dawowa sai ta dama sai na bakar abokin shi ya je cewa bakar wai ba abin da ya faru a garin nan ce to abin da ya faru dai kaji kaji kaji kaji amma da Allah ka ga wa kowa mu mun riga mun shiga so da lokacin ba a iya ga wanda ba a san ko zai ba wai ce to ai ni ma na zo in shiga ne shikenan sai na baka ya tashi da shi suka tafi gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bashi kalmar shahada babban sahabi ne shine wanda manzo Allah ya ce yanzu nan wani zai yi kwana wanda ya gama aikin da Allah ya ce mishi shine Allah yake nufi da irin waɗanda Allah ya kira su da suna faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir shi yana cikin masu jira din shi a ga talatan ubaydillah ya kariyo kwana shi to gashi nan wannan ya gama aikin da Allah yake so ya mishi radiyallahu anhu ardahu amma bai je yakin badar ba saboda ya tafi kasuwanci a lokacin ma dai sanda aka fita yakin badar amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya raba ganima badar da shi yadda aka baiwa kowa da yakin badar da shi ma sai da aka bashi in banda badar ya je dukkanin sauran yakokin annabi sallallahu alaihi wasallama waɗanda aka yi har zuwa ƙarshen rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasu a cikin fitina ta waqatu jamal abin mamaki kuma dan kungiyarsa ne ya kashe shi shine ainihin wato Miran dan hakan da hakan shi yasa makani ya soka mishi a kafa yace ai hadda ku kuna ci kuna gani ya kashe Usman ba ku taimake shi ba da haka na daukan sata a kanka. karanta kissa a cikin tarihul Islam na Imam Bukhari Allah shi kyauta to Talatu dan Ubaidillah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi wannan lamba yace aujaba Talhatu Talhatu ya dace yayi aikin da zai kai shi aljanna isnadin wannan hadisi yana nan mala yace akhrajahu Ahmad a cikin mujalladi na 1 shafin 165 da Tirmidhi a cikin mujallad a cikin lamba hadisi na 3739 wa sanaduhu qawiyyun isnadin shi mai ƙarfi ne wa sahahu ibn Hibbana a cikin lamba hadisi na 2212 da Imam al-Hakim ya inganta shi shima a cikin juz'i na 3 shafi na 374 wa wafaqahu az-Zahabi Zahabi ya dace da Hakim akan wannan ingantawa wa qala Tirmidhi hadithun hasan Tirmidhi yace wannan hadisi ne kyakkyawa wallahu ta'ala a'lam hadisi ne ingantacce insha Allah sannan yace wa rufi'a ila annabi sallallahu alaihi wasallam rajulun wa qalu ya rasulullahi innahu qad awjaba an taba ɗaga wa manzo Allah wani mutum ya ganshi aka ce ya manzo Allah wannan fa yayi abin da zai kai shi wuta fa qala a'tiqu anhu to wannan ku je ku ku bawa dan shi gashi nan ma da yace hadisin yana cikin sunan Abi Dawuda a lamba hadisi na 3964 fil itqi babu fi sawabil itqi babun da ke bayani akan ladan yan tabawa wa fi sanadihi al-gharib ibn dailani wa lam yuwathiqu ghayr ibn hibban a cikin isnadin shi akwai ainihin wato wani mutum mai suna al-gharib ibn dailani wanda ibn Hibbana ne kadai ya inganta hadisin sai ya amince da shi wa qawluhu aujaba ya'ni an-nara bil qatl cewa ya tabbata dan wuta saboda kashewa da akai wannan bai inganta ba shi wannan hadisin wallahu a'lam wa fi al-hadith sahih atadruna mal mujibatani manzo Allah yace kun san waɗannan abubuwa ne guda biyu masu tabbatar da mutum zuwa shiga wuta ko aljanna qalu Allah wa rasuluhu alam suka ce Allah da manzo suka sani Fala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man mata la yushriku billahi shay'an dakhala aljanna wanda ya mutu baya shirka da komai baya hada Allah da komai na shirka to wannan aljanna zai shiga ta waje gare shi wa man mata yushriku billahi shay'an dakhala an-nara wanda koyi mutu yana shirka da Allah da wani abu ya shiga wuta kenan ma'ana imani tauhidi shine al-mujibul janna sannan shirka ita ce al-mujibul nar su biyun sune al-mujibatan wato irin tasniya ta ainihin wato abin nan na ilhaqi kenan to wannan hadisi muslim ya fitar da shi a ainihin lambar 93 kitabul iman babu man la yushriku billahi shay'an dakhala aljanna min hadisi Jabir ibn Abdullah daga hadisin sahabi Jabir dan Abdullahi. ina fata muna dai fahimta abin da yake ta so ya bayyana mana cewa ka'ida ita ce nagarta da barna suna ainihin musara'a a zukata kamar yadda cuta da lafiya suke musara'a a jikin dan adam shine ke ta kwararo mana nasoshi da maganganu wanda suke tabbatar da haka kafin ya yi rashin maganganun yace yuridu anna tauhida wa shirka ra'sul mujibati wa asluha manzo Allah yana nufin da tauhidi da shirka sune tsoro ruwan abubuwan da suke wajabtar da aljanna shi tauhidi kenan ita kuma shirka ita ce tsoro ruwan abin da ke tabbatar da wuta kuma sune asalin su fahuma bi manzilati summi alqati qat'a su bin matsayin su daya da matsayin asum guba poison alqatilu qat'an wanda yanke yake kisa kwatanta da duk wata guba da kasancewa daga an sha sai mutuwa kawai watriyaqi almunji qad'a da kuma atriyaq asalin kalma atriyaq kalma ce farisiya wanda larabawa suka aro ta suka larabci ma'ananta shine wato maganin shi sammu din maganin ah, guba kamar wani antidote ne Allah sa an san antidote ina ah, Dr. Jamilu suna su iya gane wannan pharmacology din ko antidote wato magani kasidin shi ake ce antidote akwai cutuka da dama sa da magungunan su waɗanda da zaran ka sha to indai ba azali bane sai kawar ki. to irin wannan maganin shi suke cewa asibiti antidote A N T I D O T E ina fata mun fahimci wannan to akwai antidote na guba wanda farisawa suka gaji hada shi a cikin al'adunsu na magani kamar da malamai suka bada labari ana hada shi da wani bangare na jikin maciji maciji wannan akan kama maciji akwai bangaren da suke dauka daga jikin shi gubar jikin shi ne ko mai wallahu alam sai su hada shine asalin wato daya daga cikin kamfanin din da ake hadawa ayi wannan magani akan aje shi a gidaje ana tafiya da shi wuraren yaki da wurare makamanta haka isan da mutum ya samu kanshi a halin ya samu contact da guba ta hanyar sha ko shaka ko makami da aka sa mishi mai guba sai a sai a dauko wannan magani sai ainihin guga mishi ko ya sha antidote ne kasidin ne mujarrabun ne ina fata mun gane to shine atriyak almunji qata wanda shi kuma yanke yake warkar da waccan guba da mutum ya sha to wato kafirci in ka mutu kana yin shi to kamar guba ne wanda da zaran ka sha to shikenan sai dai kabbara mutuwa ne kawai ko haka nan shi kuma imani to kaman wannan magani ne wanda yake kasidin wanda in ka sha guba ma yana warkar da ita ma'ana matakin ka mutu da imani to kana da antidote kana da kariya daga wuta matakin ka mutu kana kafiri to baka da wata kariya da zana ta shiga wuta shine abin da yake so ya ci kaga irin maganin da yake irin maganin likitoci gashi mu kuma nan bayan kimiyya da fasaha bane mu yan arabiya ne da malam dr jamilu ya'u yana nan shine sune shine dakta ne a pharmacology kaga zai iya mana bayani wannan sosai sosai ki san karin bayani sai ya neme shi wallahu ta'ala ala wa kama anna al-badana qad ta'ridu lahu asbabun radi'atun lazimatu tuhinu quwwatahu wa tud'ifuha kaman yanda jiki abubuwa sukan same shi waɗanda suke radi'a munana lazimatun su lazimce shi tuhinu quwwatahu sarauna ta karfin sa wa tud'ifuha su sa mishi rauni fala yantafi ma'aha bil asbab salihah sai ya zama jikin baya amfanuwa da abubuwa masu nagarta wal adwiyatin nafi'a da ainihin abinci wanda suke mai masu amfani idan mutum wata cuta ta same shi ko wata jarabta ko wani rashin lafiya ko ya ci abinci mai gina jiki jikin bai ginuwa ko ya sha wani magani mai warkarwa maganin bai warkarwa ko ya amfani wata madda mai amfani a jiki ta kasa mishi amfanin saboda waɗancan abubuwan sun ga sun jikin bal tulhiquha tilka almawad alfasida ila tab'iha wa quwwatiha hasali ma waɗannan munanan abubuwa sai su ɗauki abincin nan mai kyau kuma ganin nan mai kyau sai su saka a cikin kayan su na barna shi ma ya zama ya ƙara lalata jikin fala yazadu biha illa maradan bai ƙara komai da wannan abin mai kyau sai ƙarin cuta wa qad taqumu bihi mawadun Saliha, kuma jiki na iya samun kanshi a cikin wato wasu maddoji masu inganci wa asbabun muwafiqatin tujibu quwwatahu da dalilan da zasu sa ya ƙara ƙarfi wa tumakkinuhu min as-sihhati wa asbabiha ta ƙara mishi ƙarfi da abubuwan ƙarfi fa za ta kadu tadurruhu al-asbabu al sai ga a lokacin wani abu mai barna bai iya samu shi ko ya same shi bai iya mishi komai bal tuhiru tilkal mawad al-fadila ila qadiha sai ma wadannan abubuwan na jikin shi masu kyau sai su canza wannan abun zuwa abu mai kyau fa haka za mawadu sihhatil qalbi wa fasadihi haka abubuwan suke tsakankanin wato nagartar zuciya da kuma barnata yadda ka ji jiki din na haka zuciya take ma'ana zuciya ta riga ta samu nagarta duk abin da ya zo da niyyar ma ya kara mata rauni sai ya kara mata karfin imani kamar da kaji Allah ya bada labarin musulman farko da aka ce musu innan nasa qad jama'u lakum mutane suna nan sun muku gayyatsiya ku ji tsoron su fazadahum imana sai ƙara musu imani kun su ji rauni sai suka ji karin karfin imani saboda dama an musa kauri cewa mutane za su taru musu wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel ko to haka wanda kuma yake cikin rauni da zaran wani abu ya faru da ya kamata ya kara mashi karfi sai ya kara mai rauni a lokacin a dai wannan waƙiya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bugi dutse ko a abin nan tayi tsalle diga yace mun ci Farisa da Rum sabai suka kabbara su ƙara jin imani sai muna baka yi suka dan kalle kaji muna nan an tare mu amma kuma ana cewa mun ci Rum yayin da waɗannan abu guda ne ya ƙara wasu imani ya ƙara wasu raunin imani mun gane wannan ko to haka da abubuwa suke na rayuwa abu guda zai iya faruwa sai ƙara wani ƙarfin imani wani kuma sai ya raunaka shi kowa da gwargwadon abin da yake ya riga ya galabaici ainihin zuciyarsa kisa wannan hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa inna fil qalbi mudgha idza sarahat sarahat jasadu kullu ba karamin hadisi bane jama'a a cikin ilimi na kimiyya da fasaha da ainihin likitanci na gyaran zuciya na ainihin sakati likitanci na ainihin wato ba likitanci na fiɗa ko ba da magani ba a'a na ba da shawarwari da tattaunawa da yin therapy ta hanyar yin nazartar yaya dan adam yake ba karamin kayan aiki ne mutane har waɗanda ba musulmi ba suna cin moriyan wannan hadisi wajen wata ka'ida da ake amfani da ta wajen gane yadda za a ɗabi'anci mutum idza saluhat saluhat sadu kullu wa da fasadat fasadat kullu manzo Allah kenan ne jawaimul kalim sallallahu alaihi wasallama fil akhirati wal ula malam ibnu al-qayyim ke cewa fata'ammal quwwata imani hatib to ya gama duk wannan mukaddimar da yake ya dawo kan asalin magana yace to kai ne karatu tsaya ka lura da karfin imanin hatib dan abibalta allati hamalatu ala shuhud badr wanda karfin imanin shine ya kai shi ya tafi badar wa badlihi nafsuhu ya sadaukar da rayuwarsa ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallama dan ma'aikin Allah wa isarihi Allah wa rasuluhu ala qaumihi ya zaɓi Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan mutanen shi wa ashirati da mutan gidansa wa qarabatihi da makusantansa wa hum baina zaharanil adu alhalin suna tsakankanin abokan gaba wa fi baladihim a cikin garinsu wa lam yasmi zalika inana azmihi wannan bai sa ya juya linzamin niyyarsa ya ce bari in koma in tara mutanen gidana ba wala falla min haddi imani kuma wannan bai ruguza karfin imaninsa da kaifinsa ba wa muwajahatihi lil qitali wannan bai hana shi ya ainihin fuskanci yaki ba liman ahluhu wa ashiratuhu wa qaribuhu indahu ya yaki waɗanda mutanen shi da ƴaƴan shi da ƴan uwan shi suna hannun shi abin da yake cewa shi daman halif ne ga Qurayshawa yana da alƙawarin zaman lafiya da Qurayshawa da qurayshawa aka yakin badar karfin imani ya kawo shi ya fuskance su ya yake su ya kashe su bai cewa a lokacin bai tuna cewa mutanen gidan shi da ƴan uwan shi shi suna maka ba saboda imani ya riga ya tunkuro shi ina ba dan fahimci wannan to wannan karfin imanin ya fi karfi fiye da wancan raunin da ya same shi na ainihin tuna cewa yana da ƴan uwa da dangi da dukiya a Makka sai wannan raunin ya sa ya je yi wannan leƙen asira abin da yake so duk wannan mukaddimar da aka yi wannan bayanin shi shine abin da yake so warka mana da shi ina ba da mun fahimci wannan domin akwai mutanen banza da suke samun wannan matsayin dalilin su samu bai cewa ai ga wani sahabi ma ya tona asirin Annabi sallallahu alaihi wasallam tsakanin yan shi'a da marubuta turawa da yaran su ɗan oriental orientalist cewa ai gashi ma wani sahabi ne ma ya tona asirin Annabi sallallahu alaihi wasallam a ga abin da ya faru jama'a dan adanci ne ya dashi amma dan da ya dashi bai galabaci asalin imanin shi da su sabi ba shine sai yake cewa falamma jaa maradul jas bayan wancan lafiya da yake da ita ta imani sai cutar leken asiri ta zo gare shi wa barbat ilayhi hadhihi alquwa wannan ainihin wato karfi sai ya bayyana wa kana albuhranu salihan fandafa almarad to wannan yanayin da ya samu kanshi na cirka cirki cirki ake cewa ko sai ya zama a daidai lokacin cutar ce ta galabaici lafiyar galabaita haka temporary wa kamar maridu sai mara lafiyar nan ya miƙe wa ka ya yakun bihi sai zama kamar bayi da zuciya da lokacin ya manta imanin shi ya manta matsayin shi yi aiki na barna Walan mara a tsabibu kowace imani yayin da likitan shi da karfin imanin shi kadis ta'allat ala marad jasi wannan ƙarfin imani ya galabaici cutan nan da ya aikata ta ainihin a leken asiri wa qaharatu tayi mutsu mutsu da wannan cuta qala liman arada fasadahu sai likitan nashi shine annabi kenan ko alayhi salatu wassalam sai ya ainihin fada ma wanda ya soye mushi alfasadu shine kamar ƙaho haka ko blood leaking dai a takaice idan mutum yana da wani cuta a fata ƙwarji ko a matse ko a mai ƙaho duk dai da therapy ta hanyar fasa jikin mutum don fitar da jini shi ake ce ma alfasad to Umar ne ya so ya mishi wannan aikin ko Umar ne ya ce a bari ya gyara shi sai da ce a kyale shi baya buƙatar wani gyara ya riga ya warke la ya taju hadha al-arib ila fasadihi sai manzo Allah ya ce baya wannan ainihin abu da ya bijiro mishi baya bukatun sai an mishi wani wato abin nan kaho ko ko tsagu wa ma yudrika Umar ya manzo Allah ya ce Umar kai ne sanan shi kala Allah ta'ala ala ahli badr Allah ya riga ya lika zakatan mutanen da suka je badar fa qala aymalu ma shi'tum ku aikata abin da ku ga dama fa qad ghafartu lakum na gafarta muku wa aksu hadha zul khuwaisha malam ibnu qayyim yake cewa akasin wannan mai lafiya wanda lafiya shi ta galabacin tashi shine zulkhuwaisra wannan mutum da yake ce mishi mai dan kwankwaso wannan babban kaka na da na yan kalakato yan boko haram at-tamimi wannan mutumin nan batai ne wa adrabihi shi da ire-iren sa min al-khawarij daga cikin yan boko haram allazina balagat taharuhum fi salati was siyami wal qira'ati ila haddin yahqiru ahadu as-sahabati amalahu wanda tsananin kokarin su wajen sallah da azumi da karatun alqur'ani yasa sahabi in ya gana su sai ya rena nashi kaifa qala fihim me yasa manzo Allah ya faɗa game da su yake cewa la in adraktuhum wallahi da zan riske su la aqtulannahum qatl adi sai na kashe su irin kashe adawa ma'ana wannan da yace manzo Allah za a zo a yi magana matsalar shi nan gaba shi ma a matsalar kunin insha Allah da yace to a dai adalci ya manzo Allah ya Muhammad eh, aidan manzo Allah ya ce mishi kai canka in bai adalci ba waye zai mai ba labari ya siffanta shi cewa wani mutum ne mutsu mutsu ne gemu babu tajewa mai baki babu babu asuwaki gashi nan da ganin shi kasa kaga alama mutum mara arziki yana juya manzo Allah ya ce liƙe shi wasu mutane za su fito daga zuriyar shi waɗanda za su dinga kakkashe musulmai suna kafarta musulmai in ka ga sallar su ka rena taka in ka ga azumin su ka rena naka in ka ga karatun Qur'anin su ka rena naka amma suna fita daga musulunci kamar yadda kibiya take fita daga jikin baka in ka duba ba ka ga koda alama inda ta tsaya hadisi ga zaci a cikin sunan musulmi to da wannan karin magana qatlu adil shine Qur'ani bai tabbatar da labarin aure da dama misali cewa wa amma adil ko fa birihin sarsarin atiya adawa an halakar da su da iska wadda take sarsarin mara mara arziki wadda babu wani abu na alheri a cikinta atiya wadda take ainihin wato mai ƙarfi mai ta'addanci sakharaha alaihi sab'a layali wa thamaniyata ayyamin husuman fatara qawma fiha sara kana mu ajazu nakhlan khawiya bata bar kowa ba ko kamar da Allah ya karbar labari cewa wa fi adin id arsalna alaihim ar-rih al-aqim ma tadharu min shay'in atat alaihi illa ja'alathu karram nan kuma da suka ce suka ce ma annabin su falan mara'au falan mara'au ne aridan muqalu hadha aridun mumtiruna bal huwa masta'ajaltum bi rihun ya azabun tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha azzahu la yara illa ma la yara illa masakinun ko to duk wannan ayoyi kamar na faɗa a jira malam su sune malaman tafsiri in yazo kansu Allah da zai dai da su wajen bayani mu kawai na muna so mu gane me ma'anan karin mu ganda Annabi ya ce la aqtulannahum qatla adi zan kashe su irin kisan adawa ma'ana ba wanda za a rage babu babu abin da za a kyale illa masakinun kaga su Annabi ya gansu ba amma ya alƙawarin da ya gansu ya kashe su da haka kuma ya ba da umarnin cewa a kashe su sayyidina ali shine ya fara wannan aikin na kashe su sayyidina ali ya yaki ainihin khawarij ya kashe su Allah ya ji kai shi da rama Allah ya tsare shi wa qala manzo Allah ya ce uqtuluhum ku ta kashe su fa inna fi qatlihim ajran inda Allah liman qatalahu akwai lada a wurin Allah ga wanda ya kashe su wa qala ya ce sharru qatla tahta adiris sama sune mafi sharrin wanda za a kashe a karkashin kasa an kashe su ba a musu jana'iza ba a musu kuma watsar da su kai ake akhrajahu muslimun muslim fitar da shi a cikin rabbiha hasbahu la yura illa ma la illa masakinuhum ko to duk wannan ayoyi kamar na faɗa a jiran malam Umar sune malaman tafsiri in yazo kansu Allah da zai ɗaya da su wajen bayani mu kawai na muna so mu gane me ma'anan kar mu da annabi ya ce la aqtulannahum qatla adi zan kashe su irin kisan adawa ma'ana ba wanda za a rage babu babu abin da za a kyale illa masakinu kaza su annabi bai gansu ba amma ya alƙawarin da ya gansu ya kashe su da haka kuma ya bada umarnin cewa a kashe su sayyidina ali shine ya fara wannan aikin na kashe su sayyidina ali ya yaki ainihin khawarija ya kashe su Allah ya ji kai shi da rama Allah ya tsida shi wa qala manzo Allah ya ce uqtuluhum ku ta kashe su fa inna fi qatlihim ajran inda Allah liman qatalahu akwai lada a wurin Allah ga wanda ya kashe su wa qala yace sharru qatla tahta adin sama shine mafi sharrin wanda za kashe a karkashin kasa an kashe su ba a musu jana'iza ba a musu kuma watsar da su kai aiki akhrajahu muslimun muslim ya da shi a cikin sahih din sa lamba hadisi ne 1064 daga hadisin Abu Sa'id da kuma lamba ta 1067 daga hadisin Abi Dharr da kuma Ahmad dan Hanbali a musnad din sa mujalladi na biyar shafi na 253 da 250 da ainihin shida da Tirmidhi a cikin ainihin wato lamba ta 3003 min hadisi Abi Umama wa sanaduhu hasanun isnadin shi ainihin wato ingantacce ne falam yantafi'u bi tilka al-a'mal al-azima to basu ci amfanin waɗancan manyan ayyuka ba ma tilka fasida al-muhlika tare da suna dauke da waɗancan maddoji wato waɗannan abin da ke jikin su na ɓarna wanda suka halakar da su wastahalat fatilatan sai sallah din da azumin da karatun su ma suka biye suka zama barna ne ba su da wani amfani da shi kaje irin katin sibul kai mala sai wannan katin shi yake su mutane su dinga yi fa suna cewa su yan salafiya ne akalla mu iya nazartar shi na'am na'am a malam ni na ce ba a tambaya na irin wannan fatawa da ji na tsaya fatawa ce ta manyan malamai ko mala albani duka yayin wannan karatun kuma ka saurara a karan bana maganin zoman bana karshen tuka tuka da sauransu yawa ni wannan ne jan baki ne da fasarawa su saka sana cikin balwa amma tukunna kamar da nake faɗa shi muna buƙatar malamai ne jama'a manyan manyan malamai da za su dinga yin aiki ba malamai yan kwana kwana ba ko kuma irin ɗaliban ilimi kawai wanda suka iya tada baki wannan kam kowa ma ya iya aika da baki kan ba wani abu ne na wai na wani age ne oba mutane ba kowa ya aika da baki indai kai kana musulmi ya kamata ka ita da baki da mako to amma kamar yadda ba ta buka tunna akwai masail waɗanda suke suna da buƙatan fatawan manyan malamai to manyan malaman su ne ake tarasawa Allah ya ji kansu da rahama وتأمل في حال إبليس لما كانت المادة المهلكة كامنة في نفسه yace duba kuma al'amarin iblis wanda ya kasance wannan madda mai halakarwa wato dabi'a muguwa tana cikin ransa lam yamtafi ma'aha bima salafa min ta'ati bai ci moriyan abin da ya ainihin gabata na da'a da yayi ba waraja ila shakilatihi ya kuma kan asalinsa wa ma huwa aulabi ya koma kan abin da ya cancance shi wa kadhalika allazi atahu Allahu ayati fansalaka minha haka nan ma wannan da Allah ya bada labari afara aitan ladhi atinahu ayatina fansalaka minha fa atba'u shaytanu ko wa kana min al-ghawin wanda Allah ya bashi ayoyin Allah fansalaka minha sai ya kwabe jikin shi daga cikin ayoyin fa atba'u shaytanu sai shaytan ma ya biyo bayan shi fa kana min al-ghawina ya zama ɗaya daga cikin mabatu mabarnata wa adrabuhu wa ashkaluhu da ire-iren shi da masu yanayi irin nashi والمعول على السرائر والمقاصد والنيات والهمم madogara game da mutane shine abin da ke cikin zukatansu da manufarsu da niyyarsu da abin da suke ainihi da himma a kai shi fa hiya al iksiru allazi yaqlibu nuhasal a'mal zahaban shine al-iksir wato iksir din nan wani ruwa ne da ana cewa wai shine ma'ul hayat ruwa wanda in kasha zai reviving cells ɗinka karɗe a duniya da ana faɗan irin wannan abun abin nan da turanci suna ce mashi elixir e l i x i r kaman fasara ne kawai na wannan elixir. to wannan shine ruwan da ke rayar da azurfa ta ayyuka ya maida ita kamar zinariya ko kuma ya canza ta ya da ita mugunya wallahu wa billahi tawfiq kaji karatu kenan irin na malamai jama'a na gaskiya da gaskiya sai mun kai amma abin bakin ciki a kasashen nan ba ma dauki littafinsa a matsayin wani madogara ba in ma an siya sai dai a aje akan kanta zaka zaga duk garin nan da wuya ka samu da cikin littafin ibn qayyim in ba irin nan ba jama'a in ba irin nan makarantar darwa ta salafiya ba ko a Kano ko a Sokoto ko a Kaduna inda ka zagaya an fi ganewa da tafai na labarai tanqihul qawli da ire-iren su labarai wanda ba su inganta ba tatsuniya amma da tafai wannan suke dauke da tsantsar ilimi ilimi kuma irin na salaf to ba a kula da su ko dan ba a san su bane ko malaman da suka iya su ne Allahu a'lam to mu dai nan insha Allah za a ci gaba da karantar da ire-iren waɗannan ilimi matukar wannan makaranta tana rayi wanda muke fata Allah ya raya ta har ƙarshen duniya insha Allah wa man lahu lubbun wa aqlun wanda yake da hankali da ainihin wato fahimta ya'lamu qadra hadhihi al-mas'alati zai san muhimmancin wannan mas'ala wa shiddata hajatihi ilaiha da tsananin buƙatuwar shi zuwa ga wannan mas'ala wantifa'ihi biha da amfanuwa da zai da wannan abu da aka tattauna wa yattali'u minha ala babin azimin min abwab ma'rifatillahi subhanahu wa hikmati fi khalqi kuma da ma ya leka wani abu mai fa'i daga cikin hikimar da yasa Allah ya halicci halittu da tsarin da Allah ya da tu. wa amrihi da umarnin Allah wa sawabihi da Allah yake bada sakamako wa iqabi da Allah yake ainihin ukuba wa ahkamil muwazana da hukunce-hukuncen yadda ake gwara abubuwa wa isalin lazzati wal alami ila ruhi da yadda cutarwa ko dadi ke kaiwa zuwa ga zukata wal badani da jukkuna fil ma'ashi wal ma'ad a wannan rayuwa da kuma bayan mutuwa kana san ganin karin bayani ka kanta littafin shi kamar littafin ar-ruh na ainihin shi ibn qayyim nan da ainihin miftar darus sa'ada ya ƙara bayanai sosai akan waɗannan da ibn qayyim daga cikin malamai masu dabi'a maimaita abubuwan da suka faɗa a wurare daban-daban da shi da imamu nawawi da ibn ah, ah, da ainihin wato malam nasiruddin albani suna daga cikin malamai da suka shahara cewa duk maganar da suka yi in suka koma wani waje ba sa takaitawa ko su ce a duba waje kaza sai sun ƙara juye ta yadda suka yi tasa. can za ga yayi waɗannan maganganu a waɗannan wurare wa tafawutul maratib fi zalika bi ashab bi asbabin muqtadiyatin balikatin mimman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat da kuma yadda ake samun zarceceniya na martaba mutane wajen daraja da ɗaukaka ko ainihin faɗuwa da taɗewa ta hanyar sabubba masu hukunta haka din waɗanda Allah da ya halicci zakatan shi ya tsara su Allah da ya halicci zakatan mutane ya halicci zukunan mutane shi ya tsara wasu sabubba da wasu dalilai wanda suke sa wani ya daukaka wani ya dankwafa wani ya girma wani ya kaskanci ina fata mun gane wannan za mu sake yin tsallake saboda waɗannan mun karanta irinsu a cikin littafin faslun da ce, da kuma faslun da ya ƙara cewa sai mu ƙara tsallakawa faslun na gaba shi ma mu ƙara tsallake shi duk waɗannan mun karanta irinsu a ciki zuwa faslun na gaba da yace wa fi hal bayanu as-sarihu bi anna makkata futihat anwa an ga wajen a cikin wannan ainihin wato a fatu makka akwai bayani karara game da cewa makka an ci ta ne da ƙarfi anwa da force shi wato garin makka ba sulhu aka yi aka shige shi ba an ci makka ne da ƙarfi kama zahaba ilaihi jumhur ahli ilm kama da daukacin malamai suka tafi zuwa ga wannan wala yu'rafu fi zalika khilafun illa an shafi'i wa ahmada fi adi qawlihi ba a san wani sabani game da wannan mas'ala ba ta cewa maka fa da ƙarfin tsiya aka ci ta da yaki sai ga maganar shafi'i da imamu ahmad a cikin ɗaya daga cikin maganganun al-imamu ahmad Ibnu hanbal na sai ce wa siyaqul qissati awdahu shahidun liman ta'ammalahu yanayin kissan nan da aka kawo yana matsayin shaida mafi fitowa fili ga duk wanda ya kalle ta liqaulil jumhur cewa tana goyen bayan maganan malamai mafiya yawa din cewa lalle da gaske ne maka an ci ta ne da karfi walam mastahjana abu hamid al-ghazali al-qawl bi annaha futihat sulhan haqa qawl ash-shafi'i bi annaha futihat anwatan fi wasitihi wa qala hadha madhhabuhu yace yayin da kuma ya zama Abu Hamid al-Ghazali ya ainihin wato bantaro magana game da cewa Makka fa an bude ta ne a matsayin sulhu sai ya kawo maganar Shafi'i wacce ke nuna cewa an bude Makka ta hanyar cinta da ƙarfi ne yace wa hadha madhhabu yace wannan mazhabin Shafi'i ne kamar yayin magana aka san abin da aka sani kenan qala ashabu sulh waɗanda suka ce an ci Makka ne ta hanyar sulhu ba an watan ba suka ce law futihat an watan da da karfi aka ci makka laqasamaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bainal ghanimina da manzon Allah ya raba garin makka ga waɗanda suka zo yakin a matsayin ganima kama qassama khaybara Kamar yanda ya raba musu gonki a khaybara da gidaje da filaye wa kama qassama sa'iral ganaimi min al-manqulat kamar yadda kuma ya dinga raba sauran ganimomi waɗanda ake iya transporting ɗinsu kamar misali kayan yaƙi da dawakai da abinci da makamantansu fakana yukhmisuha wa yaqsimuha da zai kasance kasance yana ainihin cire kumusi. ɗaya bisa biyar wanda ake cirewa ainihin wanda ba su cin sadaka daga cikin ainihin mutanen gidan shi wa yaqsimuha ya raba sauran wa qalu waɗanda suka ce ai sulhi ne ba anwa bane suka ce walima istawala mana Abu Sufyana li ahli Makkah lamma aslama kuma da bai baiwa Abu Sufyana cewa ya bashi amincin mutanen Makka ba fa ammanahu ya amintar da su cewa duk wanda ya shiga gida Abu Sufyana ya tsira ba kana haza aqdu sulhin ma'ahu wannan ya zama kaman kulla wani sabon sulhu ne da su wa qalu suka ce walau futihat anwatan da da karfin tsiya ne lamalakal ghanimuna riba'aha wa duraha da waɗannan mayaka da suka shigo sun mallake anguwanni da gidaje wa kanu a haƙa biha da sun zama sun fi cancanta da makka wa ahalaha su zama su ne mazuwa makka waja eh, min ahaliha fiye da mutanen makka ko wajaza ikhrajuhum minha da kuma ya halatta a fitar da asalin mutanen makka qurayshawa a kore su daga garin haisu lam yahkum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi hadha al-hukm yayin da manzon Allah bai irin wannan hukuncin ba bal lam yarudda alal muhajirin durahum allati ukhriju minha hasali ma bai mayarwa da mutanen da suka yi hijira suka koma Madina gidajensu waɗanda aka kore su ba wa hiya bi aidil ladina akhrajuhum gidajen suka tabbata a hannun wanda suka kore su wa aqarrahum ala bai'id duri ya kuma ainihin tabbatar da su akan sai da gidajen mutane da suka mallake bayan mutanen su tafi Madina wa shira'iha ko su su gidajen wa ijaratiha ko su bayar da ainihin hayarta wasu kunaha ko su bada aro a zauna ba walin tifa'i biha da kuma amfanuwa da gidajen ba wa hadha munafil li ahkami futuhil anwa suka ce wannan ya saba da hukuncen hukuncen garuwan da aka ci ta hanyar cin su da karfin tsiya bai da raya an ci gari da karfin tsiya kyale mutanen garin gidajen su, da har gidajen wasu ma da ta kwace waɗanda aka kura da garin a hana su gidajensu sannan mutanen garin su mallaki komai da gidaje da gonaki da bishiyoyi da komai ba a kwace musu komai ba ba a kama bayi ba wannan ya saba hukunce-hukuncen garuruwan da aka ci da ƙarfin tsiya in ji wanda suka ce an ci maka ba da ba ne da sulhu ne wa qad saraha bi idafati ila ahliha kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito karara na'am ya bayyana danganta waɗannan gidaje zuwa ga masu su faqala man dakhala dara abi sufyana kaga sai idafan gidan zuwa ga Abu Sufyan shi a lokacin gidan yana matsayin gidan Abu Sufyan wa man dakhala darahu haka yace kuma wanda ya shiga gidan Abu Sufyan fa huwa amin man dakhala darahu wanda ya shiga gidan kan kanshi fa huwa amin har yanzu yana danganta gidajen zuwa ga mutanen wa qala to kaji ra'ayin wanda suka ce sulhi ko wa qala arbabun alwati wanda kuma suka ce an ci makka ne da karfi suka ce lauka na qad salahu da a ce sulhu ya da su lam yakun li amanihil muqayyad bi dukhuli kulli wahidin daru da ba zai kayyada cewa sai mutum ya shiga gidan shi ba wa iglaqihi babahu kuma sai ya kulle gida ba wa ilqaihi salahu fa'idatan da kuma babu fa'ida game da cewa sai in mutum ya yi da makami da da gaske sulhu ya da su kawai za a basu cigaba gaba da yawon su ba za a ce sai mutum ya buya ko ya janye makamin shi daga musulmai ba ولم يقاتلهم خالد بن الوليد حتى قتل منهم jama'a. كما دا خالد بن الوليد bai yaki wasu daga cikinsu su wanda suka hana shigowa ta inda ya kamata ya shigo ba har ya kashe wasu daga cikin su walam yunkira alai kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai makarid dan walid inkarin cewa ya za a yi mun yi sulhu da mutane kuma ka auka musu da makami ba wala ma qatala maqis ibn subaba wa Abdullahi ibn khatal wa man dhukira ma'ahuma kuma da ba a kashe waɗannan mutanen ba maqis dan subaba da Abdullahi dan Khatar waɗannan da aka ambata su da mutanen su cewa duk inda aka gansa kashe su fa inna aqada sulhi law kana qad waqa wannan kullu sulhu da da gaske ne ya faru lastasna fiha haulai khata to da sai yayi istisna ya ce to mun yi sulhu da ku amma banda su wani wala naqala wala nikila hadha wa hadha kuma da sai an hakaito mana wannan labarin walau futiha sulha masu wannan fatawa suka ce da an buɗe ta a matsayin sulhu lam yuqatilhu da bai yake su ba wa qad bayan ya ce kuwa fa in ahadun tarakhasa bi qitali rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi da yake bayani a ainihin wato hajjin ban kwana ko yace idan wani ya nemi ya samu hanya da zai halarta wa kanshi kan makka da cewa ai annabi ma ya taba kan makka fa qulu ku ci mishi inna allaha azin li rasulihi wa lam ya'zan Allah ne ba manzon shi izini Allah ne kuma ya ba Allah bai ba ku izini ba to kaga sai ya ce bi qitali rasulillahi a wajen amsa da za ba shi bai ce ku ce musu annabi bai yake bai yake bai yake ba sai ce Allah ne ya ba shi izini ya shi ya yake su din kenan na ba don fahimci wannan wa ma'lumun anna hadha al-idna al-mukhtassa bi rasulihi sallallahu bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam inma huwa al-idnu fil qitali la fi sulh abin da yake sananne shine wannan izinin da annabi ya ce an yi masa wanda yake bance shi daga cikin khususiyar sa to izini ne na yaƙe su ba izini ne na yin sulhu ba fa innal izna fi sulhi am izini game da yin sulhi ya shafi kowa ba khususiya ba ce wa aidan har ila yau falau kana fatuha sulhan lam yaqul inna allaha qad ahalla lahu sa'atan min nahar da da gaske ne cewa sulhu akai to da manzo Allah bai faɗi cewa Allah ya halasta mishi garin Makka wata awa daga cikin wuni ba fa innaha qad futihat sulhan fa inna idza futiyat sulhan kanat baqiyatan ala hurmatiha inda da sulhu aka bude ta zai zama tana nan tabbaci a cikin wannan alfarma ba a yanka alfarma ba koda ta minti guda walam yakhruj bis sulhi an al hurma domin sulhu baya fita da ita daga haramci daga alfarma wa kad akhbara bi annaha fi tilka sa'ati lam takun harama manzo Allah kuma ya bada labarin cewa daidai wannan awas din da aka yi na shigowa makka to a dai lokacin bata zama ta tana da wata alfarma ba an keta na alfarma da izinin Allah da ya bada alfarma wa annaha badin qida'i sa'ati al-harbi 'adat ila hurmati al-ula sannan bayan wucewar lokacin wannan fada sai ta dawo cikin haramcinta wa aidan har ila yau fa innaha law futihat sulhan lam ya'ba jayshahu khiyalatuhum wa rijalatuhum maymanatan wa maisara wa ma'ahum da a ce ainihin wato a an bude makka ne ta hanyar sulhu da sojojin musulmi ba su sha wahalan araba su a ce ga na doki ga na kafa ga na dama ga na hagu wa hum silahu dukkan sa dauke da makamai ba wa qala li abi huraira wa manzo Allah ya ce wa abu huraira li bil ansari je ka mun shela ka kira mun mutanen madina fa hatafa bihim sayyidina abu huraira ya je kira su faja'u suka taho fa atafu bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam suka kewaye manzo Allah Faƙala sai ce da su a tarauna ila aubashi ƙurashin wa atba'ihim yanzu nan kuna kallon yadda Ƙurashawa suka tara aubash tarkacen wa atba'ihim da mabiyansu daga cikin mawali sun maƙala bi yadayhi ihdahuma ala ukhra sannan yayi da hannayen shi haka yace ahsuduhum hasadan ku tattaro mun su gaba daya hatta tuwafuni ala safa ku zo ku da ni a safa lokacin da mutanen maka suka buya a gidajensu sai kowa ya fito da kayan shi ya cewa an zo neman gari ba dai ga gani na.' sannan kuma ya aje mai gadin gidan shi ko wani bararren bawan shi a fara kashe shi ya buya sai annabi ce aje a tattaro mushi duka waɗannan mutanen da duka waɗannan kayan a zo a tara mushi a wuri guda a safa hatta qala abu sufyana har abu sufyana yake cewa ya rasulullah ya manzan Allah ubi ubihat khadra quraish yau dai an halatta gaba ɗaya alfama quraishawa la quraish ba'da al-yawm qurayshawa sun karyewa ba su da komai ban daga yau فقال رسول الله صلى الله عليه sai manzo Allah yace man aglaka babahu fa huwa amin wanda ya kulle gidan shi ba ruwan da shi fa hadha mahalun an yakuna ma wannan ba zai yiwu a ce sulhu ne kuma ake yi akai wannan ba fa in kana qad taqaddama sulhun wa kalla fa innahu yantaqidu biduni hada yace in ma dai da gaske ne an yi sulhu wanda ba haka bane to da yin wannan abin gaba ɗaya ya kare sulhu ga karatu fa ya kai karatu wannan gaba ce mai tsawo mai dauke da fa'idoji na ilimi sosai insha Allah wanda zamu bi ta a hankali mu karanta mu ji abin da ke ciki mu ga abubuwan da zamu karu da su insha Allah amma kuma lokaci yayi dan haka zamu saurara anan idan mun zo Allah ya kai mu katu na gaba sai mu tashi a wannan shafi na 379 sai kowa ya je ya fara nazarta waɗannan karatuka ya ƙara gana abin da suke ciki kafin mu zo mu karanta insha Allah Allah ya kai mako mai zuwa da wannan magana nake cewa za mu dakata anan insha Allah abinda muka faɗa daidai ya Allah muna fatan ka ba mu ladan faɗa da